Bismillahi Rahmanir Rahim. Mun tsaya ne a inda Hajiya Laure ta kira Hajiya Luba domin sanar da ita abin da baban Zina ya zo ya sanar da ita na cewa an ɗaura auren Muhris. Ku biyo mu don jinya ya za ta kaya. Yanzu suka dawo daga wajen kai kayan sa ranar auren Muhris. Shi ne yake sanar da ni wai an ɗaura auren ma baki ɗaya. Yanzu ranar da za a yi bikin tarewa aka sanya nan da wata ɗaya da sati biyu. Ki ji wannan lamari Luba, Anya ko Hajiya Aisha ba ta bibiyar na? A ce duk wani hanya da na bullo sai wani abu ya shigo cikinsa ya ratsa? Wanda ban shirya shigowansa cikin lamari na ba? Amma aikin gama ya gama yanzu. Yau nake so ki binne wannan aikin. Wanda ya ce a aje da sai ranar da aka ɗaura auren, to yanzu tun da an ɗaura abin nesa. Sai mu tafi mataki na gaba, ba zan taɓa yin sanya ba a wannan karan. Sai na cimma burina akan Aisha, ko zan rasa komi da na mallaka sai zina ta zama surukarta ko tana so ko ba ta so. Hajiya Lauru ta kare maganan zuciyarta na tsananin tafasa da tarin tsanan Hajiya Aisha da Muhris. Suka yi sallama da Hajiya Luba tana mai miƙewa ta isa gaban madubinta ta sake gyara fuskanta. Wani irin annuri da murmushi na musamman ta shimfiɗa saman fuskanta. Lokacin da ƙafafunta ke takawa zuwa ɓangaren dada. ta saki guda tun daga bakin kofa tana faɗin ai yau Allah ya kawo mu an ɗaura auren shalelan gidan nan muhris ya zama ango Baba Saminu da Baba Lawal suka fito daga ɗakin dada suna kallon ammi da murmushi akan fuskan su Suke faɗan, kaga uwar ango har da guda abin? Ko kara babu? Ba za ki bar su Hauwa su yi gudan balaure? Ammi ta saki murmushi daidai da shigowansu an ta Hauwa da Mardiya matan su baba lawal ɗin sassan dada. Ta furta banni in yi abuna baba lawal. Wannan irin sabon salo da aka zo da shi daga zuwa tsaye da lokaci sai ɗaura aure sabida gata? Allah dai kai mu ranar shan shagali. Sa'an ta Hauwa suka amsa da amin suna jerawa da ammi. Hajiya Laure suka shiga ɗakin dada. Ɗaya daga cikin masu kula da dada ce zaune mai hidima da ita iya talatu na faman matsa mata ƙafafu. fuskanta ɗauke da bayyanannen murmushi farin cikinta ya kasa ɓoyuwa ya bayyana a saman fuskanta sosai suka yi mata murna da ɗaurin auren shalelanta muhuris bukar abba lokacin da suka baro ɓangaren dada sai ammi ta dawo shashinta zama ta yi a falo idanunta kan zina da ke faman rafka kuka tuni ta gane kwanan zancen cewa zina ta ji bacin ɗaurin auren muhuris ɗin da haɗe fuska tana faɗin zina kuka ba ne zai baki mafita ba sakariyar yarinya kawai wadda kanta baya ja. To ina so ki sani idan ba za ki koyi ɓoye abin da ke cikin zuciyanki har zuwa lokacin da za mu samu cimma nasara ba ina mai tabbatar miki da cewa zan iya tsame hannuna in tafi ga muradina na gaba. Amina kaiwa ƙarshen magananta ta miƙe ta nufi ɗakinta. Ita kaɗai ta san me take ji a zuciyanta, amma tana gani har yanzu lokaci bai zo da za ta fallasa asirin zuciyanta kowa ya gane tana adawa da wannan auren ba. Waya ta ɗauka ta danna wa anti Momi Hajiya Aisha kira don yi mata murnar ɗaura auren muhuris da zaɓin zuciyarsa. Bugu biyu Momi ta ɗaga wayan, Hajiya Laure ta saka wayan a sifika tana sauraron aman muryar Momi da ke shiga kunnuwanta lokacin da take amsa gaisuwan ammin. Hajiya Laure ta ci gaba da faɗin, ina mai farin ciki da wannan lamari Momin Hanna. Allah ya sanya alheri ya kai mu lokacin da za mu sha shagali lafiya. Ai mu mun ji abin ne kamar daga sama daga zuwa tsaye da lokaci sai aka ce dadi ya buƙaci a ɗaura aure baki ɗaya Allah ya sa haka ya zama mafi alkhairi momi ta amsa da amin ya hayu ya ƙayyum ina auta zina a kai da min da ita na gode sosai sai mun shigo zariyan insha Allahu hajiya laura ta ginjina kai tana faɗin za ta ji a gaida min da auta hanna ita ma a ce muna murna kwarai. Allah ya kawo ku lafiya amin ammi ina godiya fa Cewa momi tana hangin off Hajiya Laura ta aje wayan tana faɗi a fili Hajiya Aisha kenan. Mu zuba ni da ke makiran mace wacce ba a gane gabanki balle bayan ki? Amma wannan karan zan nuna miki cewa ke karamar 'yar bariki ce. Ta yi maganan tana tuntsirewa da wani irin dariya kafin ta tsuke fuska tana jinjina yadda za ta cimma burinta nan da ƙanƙanin lokaci. Wani tunani ne ya haska cikin kwanyenta ta furta Haruna? Tabbas kai ma za ka shigo cikin aikina a wannan karan. Kana da amfanin da za ka yi min mai tarin yawa. Ta saki bayyanannen murmushi tana miƙewa ta fice don koma wajen abban zina da ta tabbatar ba fita zai yi yau ba yana falansa. Karfe biyar da minti talatin da biyar na yamma. Motar muhuri zubukar Abba da yake hawa idan ya zo gari ta faka a kofar gidan Sukairi. Din kaita ya ɗaga ido yana kallon gidan zuciyarsa na ayyana masa abokinsa bai ɗauko musu 'yar babban gida ba, masu tarin arziki da ta dace da shi ba. Domin shi yana ganin duk sansa da auren haɗaɗɗiyar babe ba zai iya auro 'yar talakawa da ya san ya yi mata zarra ba. Kamar yadda a yanzu Aminu nasa ya mato a kan kairiyan gashi har an ɗaura musu aure. Zaren tunaninsa ne ya katse lokacin da 'yan bibukar Abba ke faɗin kai shegen sama tunanin me kake Gaskiya bi dole yarinyar nan su bar gidan nan kafin a zo shagalin biki. Domin ka wuce ajin da za a ce matar da ka auro a irin wannan lokal gidajen take rayuwa. Gaskiya hakan bai hau ba. Din kai ta yi magana kansa tsaye domin shi haka Allah ya yi sa san bai iya munafunci ba. Yakan faɗi abin da ke zuciyarsa ne kai tsaye. Ko ka so ko ka ji haushinsa. Shi ba damuwansa ba ne. ‘Yan Bukar Abba ya saki murmushi yana faɗin, daɗina da kai azarɓaɓi kai ta. Na fi ka sanin abin da nake, kuma wannan ma ai faɗa ɓata baki ne. Hauka nake abokanmu su zo Zariya su ga wannan gidan a matsayin gidan na Ai da sake a lamarin. Kar ka damu sun komai zai zama something special. Sai MB Abba, haka nake son ji, baba. Cewan din ta yana sake dariya sosai. Morris ya latsa namba ɗin kairi bugu ɗaya ta ɗaga wayan. Babe, ga ma a waje, ki fito. amma ki tabbatar ki rufe min ko ina fuskan ki kawai zan yadda wannan guy din ya gani daga haka ya cotton coat din yana zabgawa din kaita da ya bushe da dariya harara tsayin mintuna goma kairiya ta fito sanye da hijab da tsayinsa iyakansa gwiwanta fuskanta ya yi fayau babu digon kwalliya ko kaɗan sai kwallon da ta saka a yanzu da za ta fito saboda yadda idanunta suka koɗe sakamakon kuka da ta sha Lokacin da ta iso wajen motan, tuni ‘yan bibukar Abba da Din kai tana tsaye jingine da murafan motan. Ta yi ƙasa da kanta a lokacin da ta ƙara so kusa da su sosai, tana faɗin, sannunku da zuwa, ya hanya. Ran mu ya daɗe, mun iso lafiya alhamdulillah. Cewan Din kaita idanunsa fes akan fuskan Kairi da ta yi ƙasa da kanta. kairi ya ta saci duban ‘yan bibukar Abba da shi ma idanunsa ke kanta suka haɗa ido ta yi saurin ɗauke idanunta daga gare sa. Tana fara yin gaba take faɗin bismillah kuma shiga daga cikin gidan. Bata jira cewansu ba ta ci gaba da takawa cikin wannan dai takun nata mai cike da natsuwa. Din kai ta zai yi gaba muhuri zai sauri ya janyo sa baya yana faɗin dan ubanka baka isa ka sanya min mata a gaba kana kalle min ita ba dawo bayana ka biyo sawuna. Zaraddin kai ta saki dariya yana faɗin, yo kallo na nawa kuma, ai na riga na gama ƙare mata kallo. bep ɗin ƙarshe ce ba ƙarya, kai mai sa'a ne MB. Allah ya kashe ya baka, za ka mori rayuwa alhaji. Allah ya isa din, idan ka ci gaba da koɗa halittar matata a kan idona, kuma in kai wasa ka bar shiga ɗakin, ko mun isa cikin gidan banza. Mai shegen kallon tsiya. Me din kai ta zai yi in ba dariya ba, ita dai kai riya da ta gaba tana jiyo sautin muryoyinsu sama-sama. Har ta sanya kanta a zauren gidan, ta isa ƙofar ɗakin ya Ahmad ta buɗe musu. Ta yi tsaye daga waje tana jiran ƙarasowansu ciki. Sai da suka shiga ɗakin ta furta ina zuwa please. Har ta yi gaba ta jiyo muryar Muhriz na faɗin dawo cutie. Kar ki ce za ki kawo komi mun ƙoshi ko ruwa ba mu da buƙata. Kairiya sai ta dawo da baya ta yi sallama tana shiga cikin ɗakin. Din kai ta yi amsa sallaman. Shi kuma gogon da idanunsa ke kanta ya nuna mata kusa da shi yana faɗin, Tahunan wife ki zauna kusa da ni. Kairiya ta ɗaga manyan idanunta ta dubi inda idanunsa inda hannunsa ke nuna mata. Kusa da shi sosai yake nufi ta je ta zauna, wanda idan ta zauna ɗin babu abin da zai hana jikinsu kogan juna. Ta yi saurin yin ƙasa da kanta tana mai zama daga bakin ƙatuwar katifan da ke ɗakin na Ahmad ɗin. Ta zauna tana faɗin, nan ma ya yi. Ta mai da dubanta ga Din Kaita tana faɗin, Barka da zuwa, ina yini? Da fatan komai lafiya, ya su momi. Din Kaita ya saki murmushin natsuwan kairiyan da irin tarbiyyar da ta samu. Ya sake birge sa. Ya amsa cikin sakin fuska yana faɗin, Lafiya lauren ki ya daɗe mu Muna isowa kuma sai muka ji abin alkhairi wa an ɗaura aure. gaskiya mun yi farin ciki mutumin naki kaɗan ya rage ya cire min dodon kunni saboda iwon murnan da ya ta yi Allah Ubangiji ya sanya alheri ya kawo mana beautiful twins. Nan ba da jimawa ba, sannan ina godiya da tarin delicious ɗin da aka tarbe ni da shi, ashe mu chef ce. Kairiya ta ji wani abu ya daki zuciyanta, tsoro da fargaba na sake kama ta game da maganan da din kai ta yi na kusa da ƙarshe. Me kuma ya kawo zancen haihuwa daga ɗaura aure ko biki ba a yi ba. Zuciyanta ta jefa mata tambayan tana jin kwanyanta na sake toshewa. Ba ta sake shiga tsoro ba sai da aman muryan ‘yan bibukar Abba ya shiga kunnuwanta inda yake faɗin Amin din. Ka ci tukwicin mota da wannan addu'an da ka yi. Ka san a duniya twins suna birge ni, especially ta haifo min masu tsananin kama da ita. Wow, wow. Can't wait. Allah ka amsa bakin din kaita, ka bani ya Allah. Din kaita ya tsire da dariya cike da murnan kyautar da aminin nasa ya furta, don ya san babu makawa ya ci motar in dai bi ne baya faɗi bai cika ba. Ya furta amin mutumina, kar ka damu. Ai an yi mai wuyan tunda su dadi sun ɗaure gindin a ɗaura ko yau ta kama Allah ya kawo su. Da a ce sun san yadda zuciyan Kaidi yake tsananin bugu da wani irin matsanancin faɗuwan gaba da ba su yi wannan zancen akan idanunta ba. Da ni kwalla suka cike cika mata idanu na tsananin ruɗanin jin kalamansu da suke furtawa. Hankalinsu kwance babu alamun kunya ko tsoro a tattare da su. Dama ita kallo ɗaya ta yi wa abokin Muhristin Kaita, ta fahimci balaƙin ɗan duniya ne da idanunsa san babu alamun kunya. Ta saci duban tsin idanunsa suka shige, idanunsu suka shige cikin na juna. Ta yi saurin yin ƙasa da kanta, tana ji zuciyanta na harbawa da sauri da sauri. Ya saki wani murmushi yana miƙewa, tsam ya dawo bakin katifan da take zaune. Ganin yana shirin zama dab da ita sosai, ya sa Kairi ya saurin matsawa. Jikinta na wani irin ɗaukar rawa, Murya can ƙasa, ‘yan bibikar Abba ke faɗin, Bibi, Baki ce komai ba, lafiya dai, na ga san baki da walwala? Ko ba kya farin ciki da wannan ranar ne? Yadda yake maganan cikin sanyin murya da irin yadda ƙamshin wannan dai mayin turaren nasa ke taɓa zuciyanta, suka taru suka sake haifar mata da wani yanayi a zuciya da gangan jikinta baki ɗaya. Tsigan jikinta ya wani zuba, ta yi saurin sake yin ƙasa da kanta, ta kasa cewa komai Tana jiyo sautin dariyan Din kai ta ƙasa-ƙasa. Kafin gogon nata ya mai da dubansa wajen Din ɗin. Yana faɗin, Oya, fita Din, ina so zan yi magana da bebi na. Ban san sa ido, duk ka buka ta takura ta da kallo, ta kasa sakin jiki, get out please. Ka jira ni a mota. Din kai ta ya saki dariya yana faɗin. Wai haka amarya, ni na ana ki sakin jiki? Kairiya da Sam ta ji ba ta so din kai ta ɗin ya fita. Kar su ya bar su daga ita sai MB Bukar Abba ta yi saurin ɗago fes ɗinta tana girgiza kai tana faɗin la ka yi zaman ka don Allah babu komai fa. To ka ji amarya ta ce na yi zama. Wallahi ba ka zama ka takura min fita kawai za ka yi don ubanka. MB Bukar Abba ya katse Din ta, yana jifansa da harara. Din ya yi dariya yana faɗin Allah ya shirya ka bi. Zagi kamun baka tsine ko ni da nake jinin katsinawan kafi ne yin zagi kar ka damu na yi nan saura ka shanya ni don ubanka moris ya zake balla masa harara yana faɗin idan ma na shanya ka ai ina sha ka san hanyar zariya sosai kana iya zaga gari ka dawo ka ɗauke ni nan wani miyo ne ya sarƙe wa kairiya jin kalaman yan bibukar abba ta shiga tari babu ƙaƙƙautawa lokacin da shi kuma din kaita ke ƙarasa ficewa daga ɗakin baki ɗaya Hakan ya ba ‘yan bibukar Abba daman saurin kamo kafaɗinta yana faɗin, Sorry baby. Ya furta kalman, hannuwansa ɗaya na sauka a bayanta ya shiga fetin. A hankali, babu shiri kairi ta da taron, jikinta na ɗaukar rawa, ta yi saurin janye jikinta tana matsawa baya. Tuni idanunta sun gama tara ruwan hawaye, ƙiris take jira ta fashe masa da kuka. Ganin yadda ta yi, sai abin ya ba ‘yan bibukar Abba dariya, amma ya matse a bassa. Ya sake haɗe fuskarsa yana dubanta da wani irin sanyayyen kallo yana faɗin. Na dai zama dodonki ko babe? So kike din ya ce na auri ba ƙauyiya ko? Ƙwaya, masa mai da wannan hawayen. Tun baki bari sun zubo ba. Zan tafi amma an jima wajen nan zan dawo. Ki dafa min just indomie with fried egg. Ki yi amfani da sardine kaɗan. Ke ki yi min da ya haɗi wanda zan ji daɗinsa tunda ke chef ce. Muna godiya da Delicious ɗin da muka ci. 'Din kin kusa zau shi da Santi. I love you my angel. Sai na dawo anjima. Make sure kin mun kwalliya sosai. Please kin ji wife. Kairiya dai ta gum ta kasa cewa komai duk ta kosa ya fice ya bata waje. Ko hancinta zai huta da shakan ƙamshinsa? Ganin ba za ta tanka sa ba, yasa ya matsa. Zai kamo ta zuwa jikinsa, ai sai ta miƙe tsaye da sauri tana buɗe baki ta furta. Na ji yaya MB, Wannan karan ya kasa danne dariyansa sai da ya dara kaɗan yana miƙewa shi ma ya nufi ƙofa yana faɗin bye baby sai na zo love you. Bai jira komai ba ya fice daga ɗakin yana sakin ƙayataccen murmushi. Wani irin wutan son ke sake ruruwa a zuciyarsa gaba ɗaya ji yake wani irin filin na musamman na fisgan zuciyarsa a kanta. Anya zai iya ci gaba da controlling kansa a kanta kuwa? Ya tambayi kansa yana fita daga zauren gidan baki ɗaya. ya nufi wajen mota inda Dean ke zaune yana faman danna waya. biyu, ya nufi front seat ya shiga. Dean da ke mazaunin direba ya tada motan suka bar kofar gidan. Bib din nan fa da alamu za ta baka fefe don san ba ta da wayewa irin na 'yan matan wannan zamanin. But amma hakan is normal. Kaga da irin tarbiyyanka za ta tashi. Kai za ka saita a barka yadda kake so. Kuma ba za ta yi wahalan juyuwa ba. Sun za ta faɗa tarkan ka ko ba ta mu Allah don na san kai ɗin na musamman ne duk lamfa kake mana yanzu ne za mu ga yadda ake tarairayin mace but amma ka rage ɗaura fuska idan kuna tare shi yasa take tsoronka ba ta sakin jiki da kai kullum fuska kamar na kawo. babu wani walwala don ubanka su mata ba a musu haka zarar din kai ta yi maganan yana balla wa yan bibikar abba harara maurice ya saki murmushi yana caɓe baki yake faɗan na ji masanin sirrin halayyar mata Suka saki dariya a lokaci guda. Muhris ya furta, GRA za mu wuce din gidan ɗan Buran. Din kai ya jinjina kai yana karya alaƙar motar zuwa hanyar da zai kai su GRA. Direct ta sabon titi. Kairiya kuwa muhuris na fita ta kullo ɗakin yayin Ahmad ta nufi cikin gida. Tana ji tamkar ta fashe da kuka. Bata san ta ya za ta iya wannan take-taken rashin kunya na muhuris ba. ga tsoronsa da ke sake huda jinin jikinta ji ta yi kamar ta tura masa text ta roƙe sa akan kar ya zo an jima ita da kanta idan ta dafa masa abin da ya ce ɗin sai ta kira haruna ya amsar masa sai dai ta san ko ta yi aikin banza ne tunda ya ce zai zo sai ya zo ɗin ba ta kuma da yadda za ta yi da shi dole sai ta fita Tun tunda kairiya ta idar da sallar isha take zaune bisa kan sallaya ta rasa abin da ke mata daɗi Ta miƙe tana cire hijab ɗin da ke jikinta, ganin takwas da rabi har ya gota. Rigan jikinta take kallo wanda tun bayan tafiyan ‘yan bibikar Abba ta cire lais ɗin da ta saka, ta maida doguwar riga mara nauyi. Ta fita zuwa ɗakin Inna tana kiran sunan Aliyu. Inna da fitowarta kenan daga uwar ɗaki, ta dubi Kairi tana faɗin, lafiya wannan kira Ummu? Ai ba su riga sun dawo daga masallaci ba, me kike so ya miki? Shago zan aike sa Inna, kifin gwangwani zai siyo min. ki yi mai da shi ina ta tambaya idanunta a kan kairi kairiya ta ɗan ɓata fuska tana faɗin shi ne ya ce in dafa masa indomi zai zo ya ci ai to sai ki bari aliyun su shigo yanzu sai ya je ya siyo maki ai inna ta yi maganan tana wuce kairiya ta fita zuwa ɗakin malam ganin hakan ya sa ita ma kairi ta fita zuwa kicin don fara fere Irish ɗin da za ta yi amfani da shi bayan ta gama ne ta jiyo sallaman malam da aliyu alamun sun dawo daga masallacin sai ta ɗaga murya tana kiran aliyu ɗin ko da ya zo kuɗin da ta fito da shi don yi masa aikin, ta ɗauka daga saman kantan da ke kicin ɗin ta miƙa masa tana faɗin maza ka je shago ka amso min kifin gwangwani guda biyu aliyu ya fita nepa suka ɗauke wuta aliyu na fita nepa suka ɗauke wuta wani takaici ya kama zuciyan kairi don ta yin aiki a duhu sai ta nufi ɗakin inna ta ɗauko fitilan inna mai haske sosai ta kunna ta kai kicin ɗan. tana ci gaba da aikin giretin kayan miyan da za ta yi amfani da su tana cikin yin aikin ne wayanta ya yi ƙara ta ɗauka ta kara a kunne sassanya muryarsa ya shiga kunnuwanta lokacin da yake faɗin wife kin gama ne in fito yanzu ya ta girgiza kai tana faɗin yanzu nake yi na dai kusa insha Allahu. Ok, idan kina dab da kammalawa call me please. sai na fito na fi son sa da zafinsa sosai bai jira cewanta bai kashe wayan man na yin zafi ta zuba dankalin a haka ta ta sauri ta gama ta kashe wutan ta ɗauko flas ɗin da za ta zuba ta juye a ciki ƙamshi kawai ke tashi gashi ya yi ruwa-ruwa ya yi dahuwan kyau sosai soyayyen egg ɗin ta juye a plate ɗin tangaran ta ɗaura wani plate a kai ta rufe ta ɗauko tire madaidaici ta shirya komai a kai ta fita zuwa ɗakin ya Ahmad ɗin ta aje Ɗaki Ina ta koma, ta zari turaren ƙamshi na tsinke, ta kunna guda biyu, ta ɗebi lemu da ruwa ta kai ɗakin ya Ahmad ɗin ta aje, ta kunna turaren ƙamshin. Ƙamshi tuni ya cika ɗakin. Bayan ta koma ɗakin ta sai ta rasa wani, wani kuma riga za ta saka ta fita idan ya zo. Can dai ta ga tsayuwan ba zai mata ba, ta nufi wajen kayanta tana kallo kafin ta zaɓi wata mai kyau doguwar riga ta saka. Sai ta ɗauko madaidaicin bel ta yane kanta zuwa ƙirjinta. Ta yi kyau sosai, ita da kanta ta ga hakan. Man baki kawai ta murza a lipsinta ko fauda bata sa wa fuskanta ba, ta bar shi haka nan. Tana cikin sake bin jikinta da sayayyen ƙamshin designer turaren da ƙamshin ya tafi da zuciyanta ta ji wayanta na kuka. Ko ba a faɗa ba ta san shi ɗin ne. Ita sam ta manta ma ya ce ta kira shi. Tana ɗaga wayan ya shaida mata gashi nan a waje. Ta yi ƙasa da murya tana faɗin oke, ka shigo kawai. ɗakin a buɗe yake gani nan zuwa. To masu kallon mu da sauraron mu sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba don jin Ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima. To kukanki ya ƙare daga yau. Domin ga wata gumba mai suna bujen ki shakaf. Ku daga jin wannan sunan kun san za ki shakaf shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar. Gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace. A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujen ki Idan oga ya tunkaro ki, ji zai yana nutso a cikin kogin zuma da madara. Domin duk inda ni'ima take, to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa. Ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen ki za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara.